sarki ja faru faruwarin watan yan sarki kake. Wani rudan sarki ja faru faruwarin watan yan sarki kake. Wani rudan sarki ja faru faruwarin watan yan sarki kake. Wani rudai karfi na ya kai. Ya zarauta kure hatara wani. sama ta sauka. Akwai alamun sai kare ka zama ishara kai ta gwada wani. Addu'an manya ta sauka. Akwai alamun Fito gaban maƙiyanka su ganka. Kwason ga ɗan zaki me su kai hari. Farin wata sha kallo miniru, fito tsaya gaban maƙiyanka. Kwason ga ɗan zaki me su kai farin wata akwai kyan shi. Fadaganin mulki ka sani Mamman miniyo akwai kyan shi. Fadaganin mulki ka sani warin

ka samu manero kai jama'a ke jira hmm. cewa ne zo yana na wurin wani wata yan sarki kai manero dan sarki da faru wani wata yan sarki kai dan sarki in bai da mutane da shi da banza mutane. Da shi da banga daidai suke warin watan yan sarki kai, maniru dan sarki ya faru warin watan yan sarki kai. Uban Alu da Buhari sadauki ɗan jabar, baban jabar. Oban Maliya, oban Aisha, ɗan Amina Dubai. baban alu da buhari sadauki ɗan jabar baban jabar uban maliya uba aisha ɗamina tuba ba su lebarin watan ya sarki kaki ɗaniru ɗan sarki jabaru wani jihadi zama jin zainabu na rake ya zaki duniya

na faro zage zage na ma addu'a. Allah ya alhaji warin watan ya zargi Maniru sarki ja